ina ji kana ji ko na farko mun sha mutu mun sha a karatuttukan mu muna wa'azi akan batanci ga sahabbai hmm. mu abin da muka tafi a kai duk mutumin da ya ce mana zai yi hmm. ka fahimta ai hmm. mun bar wa Allah al'amarin shi haka ne to amma ni na ganin ɗayan biyu zai faru eh. domin ni na sha ji da bakina a kai in ka ji a'a bari da ai ka ji abin da nake so in faɗa ba eh Shehu Usman Dahir Bauchi ya sha faɗa a karatistikan shi cewa lallai tabbas mutanen nan suna zagin sa mu kanmu muna faɗa suna yi muna faɗa suka zo muka ka fahimta ai eh. uslubin mu da muke bi duk wanda ya ce mana misali hmm. ba ma yin jama'u shi a suna da yawa stereotyping da turanci ka cewa mutane gaba ɗaya suna kaza duk da aka samu ya yi shi ya yi na san malam yana bin mazhabar malikiya ne ni dan Allah ba ka kira ni mai gardama ba ne. eh ne ai a matsayin ka ni abin da ya ban mamaki abin da nake so ka fahimta eh. abin ka je ka ci gaba da yin wa'azi suna zagin sahabbai eh. ka fahimta mm. mu da wa'azi a kan cewa zagin sahabbai ba shi da kyau amma ba mu yadda wane yana yi ba ba ku yadda abin da muke gani ka fahimta kenan cewa mutanen nan za su gyaru mm. yawa to a yadda ce ba musu zami ba ba musu din zami ba assalamu alaikum wa alaikum salam a kuma kace a ku kuna kallon sa a matsayin musulmi to da Allah a matsayinka na wanda kake bin mazhabar malikiya me matsayin imama maliku dangane da yan shiya ban sani ba baka sani ba? Mm-hmm. ok me matsayin shehu usman dan fodiyo dangane da wanda yake zaɓin malam musa zagin sahabi kafirci ne eh zagin sahabi duk wanda yabansa ya tabbata karar da nassun qur'ani kaman abubakar a zage shi to wa ka taba samu ya zage abubakar baka san gurin ba wa ka taba samu nace baka san gurin ba A'a abin da nake nufi a cikin su misali in ka samu wanda ya zage sai na Abubakar. Eh. sai a fahimta To shi zazzakin da ka faɗa zazzakin da ka faɗa ka ce mutumin ciki ne kun sha yin waya da shi. yes ni abin da ni mu'amala ta da shi abin da ya gaya min game da ina da bidiyon da yake aika yake karantowa cewa Allah ka tsine wa awwalu dan eh, Allah ka tsine ma awwalu da sani da salisu wannan kai kaji eh kai kaji kai aiki da shi okay amma kai baka ji ba ni ban ji ba na tambaye shi ya ce min a'a amma ni na ji ya ce Allah ya tsine ma awwal da tsani wani abu ne mai sauki tun da kai ka ji misali eh. ta ko eh. a ka'ida misali kai ke aiki da saninka eh. yawa kuma abin da ya ban mamaki kana ta cewa alaga ta malam ai adalci wa idza qultum fa'adilu walau kana za qurba wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'adilu haka ne Allah Malam Musa, assalamu alaikum. A'a bari ka ji